ta cikin wannan fili inda muke karanto muku littafin nan rashin sani wanda hawa a usman jidda ta wallafa kuma al'ajabi tv ta ɗauki nauyinsa to dai ba kuma ta ba mun bar inda samole yake gaya sana cewa maganin biri karan maguzawa kamar yadda kulut ta mana haka za mu yi mata za mu nuna mata mun fita wayo ilimi sanin takan duniya da zamantakewar rayuwa ba ni kyamara ya faɗa yana kallonta sa ɗauke da silent killer smile ita ma murmushin ta kana ta ciro yar karamar kyamarar da ke manna cikin idanta wato eyeball kyamara ta mika masa idan kaga kyamarar sai ka rantse irin idan nan ce da ake kulla da ita nan muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba fuskar sa dauke da silent killer smile amsa haɗi da juya ta hannunsa tace yanzu duk abin da ya faru ta ɗauka tasma kuwa har zuwan ku hospital da kumai da kumai babu abin da bata ɗauka ba kinga ta faɗa da bakinta gashi kuma live za a ganta balle ta ce kariya ne ba ita ta bace da muryarta aka yi amfani wannan kaɗai ma ya ishe mu shaida yanzu mai next din mu ɗan shiru ya kana ya ce a yana ganin wannan ma kaɗai tsoke ko ni ma haka nake gani to amma ya za mu yi da shi family meeting za mu haɗa ko me yi eh, family meeting za mu kira amma ba za mu bari ta fahimci komai ba don gobe za ki koma gidanta saboda kar ta zargin wani abu ido ta zaro cike da tsoro ta ce koma gidanta kamar ya daga can nake son ki tafi mitin din ayan ta san wata bata san wata ba ko ba rago za mu mata mu kuma yi mata rukunta lala mu haɗa mata gada zare ita ma kamar yadda ta muke mu yi mata shigo shigo ba zarfi ta yadda ita da kanta za ta ɗauki wuka ta daba kanta kallon mamaki ta masa cike da rashin fahimta Gani irin kallon da take masa ya sa shi cewa kin manta yadda muka tsara kenan sai shiru ta tana tunani kafin ta sauke ajiyar zuciya cikin sanyi ta ce kawai dai ina jin tsoro ne tsoron me bayan ni kina tare da tsoron me zaki ji akwai abin da ya rage wanda da shi zan kara wa da kowa gaskiya al'amari me kenan sana ta tambaye shi idan ta kansa no ki bari kawai idan mun je zaki gani to amma wannan shaida kadai bata isa ba rolin idan sai ya ce to tambaye na yi shiru ta ce tana dariya wanda rabanta da dariya har ta manta a rayuwarta dukkanin su shiru suka yi kowannen su da abin da yake sakawa cikin ransa sana ta ce ka san me nake tunani a'a ya ce ba tare da ya kalle ta ba na tabbata yau ko gobe kullum za ta cewa hana shi tana da ciki murmushin gefen baki ya haɗi da cewa ai abin da nake so kenan ta sanar da shi tana da cikin bayan ba haka ba ne. <laughs> shege ai shi ya san makwanta shege so nake ita da kanta ta illata kanta ta yi ihu da kururuwa kana da fallasa kanta yadda muka bi da plan ɗinmu na san nan da jibi duk dangi da yan uwa za su san kulutana tana da ciki na san za ta faɗa musu kamar yadda ta wancan kin ga next idan asiri ya tono za ta gane kuranta har suka karasa gidan suna magana bayan yayi fakin babu wanda ya wani magana kowa ya nufi faɗinsa kullum kishin gaɗe saman sofa yadda hanash ke kwance saman sofa tsare sai ta babu wanda ke kallon dan uwansa kowa da abin da yake sakawa cikin ransa gaba ɗaya hankalin Hanash na kan TV yana kallon labaran BBC wale ita kuma hankalin hankalinta na kan tunanin yadda za ta yi da ciki gashi dokta ya mutu wata kuma san inda za ta samu kwayar fake pregnancy ba to zai zanyi ina zan da ba sai ina ma zan fara neman tablet din ta faɗa cikin ranta a hankali ta sauke a jin zuciya ta kuma cewa gaskiya wannan karan akwai babban matsala ba don kwata-kwata babu mafita balle dogara da madafa yanzu idan ma na ce mishi ina da ciki ya zan yi a gaba cikin sanyin jiki ta gyara kwanciyar ta game da cewa ko ma dai me dole daga yau a yanzu ma na fara furtandin zuwa gobe ko jibi mu je hospital wata sabuwa kuma ai shi kansa karyar cikin dole sai an haɗa baki da doctor to ma akwai matsala an shiru ta game da silin ido a je zuciya ta kuma saukewa a karo na biyu ta ce zan yi kuna bakin wake na faɗa kawai komai ta fanjam fanjam rangon tun murmushi ta ta ce ina da makaman aiki a hannuna ai tunda ina da kuɗi a an gama dan babu abin da ba za su iya siya min ba sai da ta gama tsara komai cikin ranta kara ta ɗan saci kallon hana shi daga kwata-kwata hankalinsa ma bai kanta <laughs> yanzu nan za ka dawo da gaba da hankalinka don tsoka kaina za ka shiga lallaba ne kamar kwai tana gama ayyana haka ta miƙe da gudu ta bathroom hannun ta rafa da bakinta bayan ta yi da kallo ya ɗan kalle ta na kamar 2 minutes kana mayar da kallonsa ga tv ganin bai biyo bayan ta ba ya sa kulut daga murya sosai tana kakarin amai jin tana amai ya sa shi miƙewa da sauri ya bi bayan ta ba tare da ya kawo komai cikin ransa ba sannu dama ba kya jin daɗi ne ya faɗa yana da bayanta ba masa magana ba ta ci gaba da kakarin amanta ba shi kuma yana ta jera mata sannu Gami da bubbuga bayanta a hankali sai da ta gama kana ya ta ta wanke bakinta ta gyara jikinta kana ya tallafe ta suka bedroom ya kwantar da ita saman bed sannu yawwa dama ba ki da lafiya yi ba na jin daɗi ina yawan kwana da zazzabi da ciwon kai ga yawan amai da abin da na ci bai zama sai ya dawo cike da tsantsar tausayawa ya ce ai ya sanni kin je amma kin je hospital a ta ce tana raura da ido me yasa ya ce idan sa kanta cikin shagwaba ta ce to ba kai ne ba ka ki kula ni kwata-kwata ka daina kula ni ka daina bani kulawa da lokacinka na rasa dali ki haƙuri ni kaina ban san me ke damuna amma insha Allah I'll try my to please ba ni ti yunwa nake ji ba mu zo ya fita ta sa da kallo haɗi da cewa ai ka shigo hannu sai ka kuma ta faɗa tana dariyar mugunta bai jima bai dawo hannun sa ɗauke da kaf din ti ya mika mata ta amsa tana ya matsa fuska ta kai bakinta ta kurɓafa kai irinsa ta yi ta cika bakinta da ti din kana ta miƙe ta batsarin da gudu ta so makakarin amai kamar gaske cikin sanyin jiki ya bayanta ya sake wanke mata jiki ya ɗauko ta tak ya kwanta saman bed ya shiga jera mata sannu cikin murya marasa lafiya ta ce me kake tunanin yana damuna cikin rashin fahimta dan har ga Allah shi bai kawo komai cikin ransa ba yace kamar ya ban gane ba fa yau ma nayi wajen wata hudu ban yi period ba saboda matsalar ta tana dadewa wani lokaci ba ta period ba ban fahimce ki ba ka sani ko Allah ne zai kare mana wata kyautar wa sultan kani ko kanwa idan idanuwan sai zaro gaba ɗaya waje cikin zumuɗi da ɗauke ce haba da gaske Allah abin da nake tsammani kenan amma bari gobe zan je hospital dan na tabbatar tunda kaga cikin sultan ma ba haka ne ta yi to ai gobe tare da ni za mu je hospital mu murmushi ta kana ta ce yanzu kuma sai mu gani ko sana za ta kuma dawa ta ce kai kai mata cikin shi wannan cikin nata ne simple malayi eh, ba tare da ya ce komai ba kuma ba tana iya dawowa ta ce nata ne ko ai wallahi da ne mata hauka da rufe ido na zan yi na zage ta na zuba mata ta zallar rashin mutunci wallahi tunda na lura ba ta da hankali kamar yar kwaya <clears throat> kawai hana shi ya ce shiru ta game da kura masa ido wani tsawon lokaci wani shi me yasa ba ka son ne maka magana sana ne me kika gani na lura duk sanda ne maka magana ta sai ka rinka basarwa kana wani daddagewa me yasa please to tunda kin fahimci haka me yasa kike yin magana ya ce magana ya ce mu bar maganar nan please mu yi abin da ke gaban mu ko kan sultan ne ka tsaye cikin rawar jiki na fubalan da sauri tunda nake a duniya ban taba ganin abin da hana ke bala'in so kamar sultan ba a bangaren su mimi rayuwa na tafiyar musu yadda ya kamata alhamdulillah masha Allah dan babu abin da suka nema suka rasa babu abin da ya canja a gidan saɓanin wasu gidajen da za ka gani da zarar mai gidan ya mutu gidan zai fara tarwatsewa yana lalacewa amma su kan alhamdulillah komai normal yayin da daga ɓangare ɗaya soyayya mai karfi ta shiga tsakanin arif da wajina har ma sun fara ƙoƙarin kai magana gaban iyaye a ɓangaren mamu kwaso sai ta dage da yawa sana addu'a tana roƙon Allah kan ya taimake ta akan dukkan lamurinta wani ku halancin kuma koma gidansa na Muhammad ta tambaye ta a'a amma insha Allah cikin satin nan nake son zuwa yawa dan Allah ki je ki ga halin da take ciki ki kuma kwantar mata da hankali sannan ki sanar mata ranar Saturday muka gama matsara komai za a dauki sultan a je a yi DNA yanzu bayan an yi sai a sanar da family kowa da kowa ba damuwa insha Allah zan je na ga kamar jujuma fa ta je har so biyu kai haba yaushe ta je last week da kuma tun farkon kaita ayya ai ban sani ba ya kuma kuka kai da arab din shi ma cewa ya fara yin dna test in ya so daga baya sai a sanar da kowa to Allah ya taimake mu ya kuma rufa mana asiri amin mamu a daddare bayan zana ta gama girki ta zuba tana ce ya shigo don tun daga abin da ya faru bai kuma gigin kin shigowa ba a rana zai shigo sau hudu sau biyar daga tsaye ce ni zan kwanta ko kina bukata wani abu ne a ba na bukatar komai ba tare da ya kuma cewa komai ba ya juya zai fitar da sauri ta ce ba za ka ci abincin ba ba tare da ya juyo ba ya ce na koshi bilis ka ci don allah ko kaɗan ne ni fa na dafa da kaina da sauri ya juya ya kalle ta tare da cewa ba dai ke kike yin girkin da kanki ba shiro ta ta sunkar da kanta kasa tambaye ki nake kin kuma san ban san ina magana a mun shiru ko kanta ƙasa ta ce eh ni nayi ma'ana hana ki girki ba ya faɗa idan sa kanta kai hakuri ta ce tana kama kunnunta kamar yadda suka saba sai ta bashi dariya sosai ta kuma tuno masa da baya dan duk lokacin da ɗayan sa ya haka sai ɗin ya kama hancin sa ya ba damuwa amma karki kuma abinda yake tunani ita ma shi take tunani cikin ranta dan ta san da da ne da hancin ta zai ja ka sai mata tunani ta hanyar cewa sai da safe da sauri ta ce a filis ka tsaya ka ci dan Allah Allah idan baka ci ba ni ma ban ci ta faɗa game da ture abincin daga gabanta <laughs> rigiman ya yi faɗa cikin ransa mai kika dafa cikin zumuɗi ta ce tuwon shinkawa da miyar agushi ido ya zaro ya ce tuwo da cikin ya faɗa yadda kasan bai ga wanda take ci ba sannan halinsa da rainin hankalin sai sa ta turo baki haɗi da cewa amma fa ka gani ina eh, gani amma ban san ke kike da kanki ba wai mai amfanin kukun gidan nan dan me aka aje shi na faɗa miki duk abin da kike so zai dafa miki bata masa magana ba sai ido da ta kafe shi da shi tana mamakin sa da sa tunda aka ce tana da ciki yake lallaba ta kamar shi cikin ko cikin nasa ne kwata kwata baya kauna yaga tana aiki idan ku yaga tana yi yarin faɗa kenan wai ba ta son lafiyarta hankali ta miƙe ta shiga kicin domin ta zubo masa abincin tana shiga ya sa hannu ya so macin nata ya ɗebo zai kai bakinsa daidai lokacin ita kuma ta fito ta kai tsaya da bakinsa buɗe hannunsa sai tumbakin ka kuma kenan ko murmushin yaƙe ya ce da yaushe na taɓa yi balle a ce na kuma nan ma ba haka kai a kan jollof rice basarwa ya ci gaba da cin nata sosai samu leke bala'in kula da ita da cikin jikinta yana lallaba su tamkar ransa duk wata kulawa da mai ciki ke bukata yana ba ta fiye da haka yayin da sosai sana'a ta kara ganin kimarsa da darajarsa fiye da koyaushe a rayuwarta a ranar kwana kullu ta tana sheka amai yayin da hanash ya kwana yana tarareta washe gari tana ganin ya shirya ta soma baccin karya dan kar ya ce mata su je asibiti shi kuma ganin ta kwana bata bacci ba yanzu ta samu baccin ya hana shi tashin ta light ke sai mata agoshi kana ya fita sai da ta tabbatar da ya fita kana ta miƙe ta shirya a gaggauce ta fita direct wajen masu buga katin turin aure da buga stickers da kalanda ta je din tsohon cikin sultan ta ba mutumin da ta gani a wajen ta ce please irin wannan sak nake so ka buga mu kar ka bambanta komai amma banda rubutun ciki na likita guda nawa kike so hajiya ɗaya tak nake so yi hakuri ba ma iya buga guda ɗaya kawai ba tare da ta masa magana ba ta ciro bandal na 500 na 50 ke ta aje gabansa ta ce za ka yi akan waɗannan kuɗin ko a ta faɗa idan ta kansa tana nuna masa kuɗin da ido ɗaya baki ya washe game da tattare kuɗin jikinsa na kirma ya ce jira ni nan ba na 5 minutes yanzu zan kama ki murmushi kulu ta yi haɗi da cijin lips ta ce moni manga bai jima ba ya dawo jikinsa sai rawa yake miƙa mata amsa ta ta duba ta ga komai ya yi sak tamkar su suka yi na farkon ba murmushi ta tana kallonsa ta ce ka yi karatun boko da saure ce eh ina za ka iya rubuta min da abin da ke cikin ɗayan a jikin sabon yi eh, zan iya amma fa ka kula sosai don ban san a samu matsala ka fara rubuta kwanan watan yau sannan idan ka zo wajen cikin wata hudu za ka sa to ya ce kana ya soma yana yi tana kallo tana faɗa masa abin da take so har ya gama ya bata godiya ta masa wal tana murmushi shi ma sosai mata godiya ba tare da ya kula da komai ba ya kara alin kuɗinsa sai da ta bari hana shi ya dawo ya yi wanka ya ci abinci kana ta kalle shi ta ce albishirinka goro fari ko ja fari pat ya faɗa yana dariya cikin kissa ta miƙa masa resultin ido ya zaro ganin tana da ciki har na wata hudu chak ya ɗaga ta sama yana juyi da ita cikin falo kafin ya sauke ta ya sujudul shukru yana miƙa godiyarsa ga Ka na shiga kwarara mata godiya sosai kamar ita ce ta ciki jikin hanashi na rawa ya kira jadda da mimi ya sanar da su kullu tana da ciki yana wara ya kira mamu ma ya sanar da ita ganin halan tana bin bayan sana ya sa kullu cewa bilis ka kira an ta halan ma ka sanar da ita ba mu so hana shi kira halan ya sanar da ita cikin kankanin lokaci gaba ɗaya dangi da ƴan uwa kowa ya ɗauka kullun na da ciki oh kin ga ikon Allah ko da har mun cire rai sai gashi Allah zai ba mu biyu a shekara daya amma haka Allah yake ikonsa akan wanda ya so a kuma inda ya so washe gari tun da sassafe kulot ta kira sana kan taji ji shiru bata zo ba hello my sweet sana ya kike lafiya lau ya samo li yana nan lafiya alhamdulillah dama na ji ki shiru ne shi yasa na ci bari na kira na ji ko lafiya ta faɗa so kam la ba komai lafiya kalau my sweetie sana amma shi ne baki zo ba baki kuma ban address din nazo ba ya karki damu zan zo insha Allah kwantar da murya ta take heartbeat wallahi har na fara faɗa hana shi na da ciki shi kuma ya buga gaba ɗaya family za sanar da su no karki damu hakan da kuka yi shine daidai ai please my love ki taimaka min a karo na biyu ki ƙara ce ta rayuwata dan Allah insha Allah ba zan kara butulce miki na juya miki baya ba Allah zan zo karki damu nan da jibo zan zo insha Allah yawa thank you so much my sana Allah ya ban mu tare ya bar zumuncin mu har gaban abada Amin na gode ba tare da sana ta jira amsar ta ba ta kashe waya Samuel da ke gefe ya ce kin yi recording ina eh, yi yawa ba ni shi shi ma na ɗauka. wai ta miƙa masa tana miƙewa ta ce bari ne sallah to bayan kwana biyu kullum kul cikin zulumi da ba gaba take kan anya kusana za ta zo yanda a rana sai ta kira ta kusan su goma kai eh, na san ma she must come saboda tana sona da yawa tana kuma son farin ciki na na san tabbas lalle za ta zo ma tai maganar tana kai komo cikin bedroom ɗinta hannunta har da a bayanta tana ta faman santare tana safa da marwa haɗi da sauki a jin zuciya ba dai wace shirya ba Aisha faɗa yana sanya link ɗin hannun rigarsa ina za mu kuma ban gane ina za mu bayan kin san na bar office ayya sore madiya dear ka san masu juna biyu please ban san renin hankali ki fito mu tafi ya karasa maganar yana daukar sultan hijab ta zara ta bayan sa haraba har da family suka parking motar su ya fito yana runguma da sultan direct fadin mamu suka nafa suka iske mamu da halan zauna a falo cikin girmamawa suka durkusa har ƙasa suka da ita mamu ta amshi sultan ta ne masa wasa baki ya washe yana dariya mahaukaciyar faɗuwar gaban mamaye ganin tsananin kamar da sultan yake da sana ido ta kura masa ta kasa koda kifta idanunta kamar ta sa da sana ta fito sosai musamman ma yanzu da ya haƙuri kuma cikin ikon Allah ya yi irin haƙoran sana sak har wushiryarta bai bari ba dukkansu sun lura da irin kallon da mamu ke wa sultan dangane take tamkar sana take rike da ita tana yarinya murmushi halan ce ta ce ke mama bakin ga tsananin kamar sultan da sana ko ta faɗa da gayya in hmm, mama ta ce halan ta ce wallahi har dariyarsa da haƙoransa irin na sana ne jifa har da wushire su iri ɗaya daidai da yatsan su iri ɗaya sak kuma shi ma gashi da dimbars. kallon sultan hana shekaru na farko ya ji gaban sai mahaukacin razanan ne fafa halanna na ne yin magana kullu ta saurin cewa ai jini ne kuma koya yake sa ya nuna ko kin manta mama da jojo yan biyu ne uwa ɗaya uwa ɗaya mishi halan tai tana kokarin yin magana mama ta kalle ta haɗi da yi mata alama da ta bari jikin hanash a matukar sanyaye ya miƙe musu sallama kana ya fita ya daɗe zaune cikin mota yana ta tunane tunana da dama dan shi kansa yau kamar da sultan ya masa da sana'a ta baci dama saboda dama mutum baya gane abu ko ya fahimta sai an sa shi a hanya ko an nusar da shi idan kuma magana ce sai an jefa masa maganar a bakin sa yake ganewa na haka maganar da halan ta yi ba karamin tasiri ta ga hanash da zuciyarsa ba cikin sanyin jiki yawan motar ki ya bar haraba gidan bai dawo ɗaukar ta ba sai da daddare bayan ya gaisa da abu ya ɗauke ta suka tafi ita kanta kullu ta lura da canji da hanash ya samu dan ta fahimci an koma yar gidan jiya saboda tun da suka shiga cikin motar take ta zuba masa surutu da hirar cikin jikinta amma bai ko kalli inda take ba har suka karasa gida ni ba gaba ɗaya na ruɗe na shiga kokonto akan abin nan mamu ta faɗa cike da confusion halan ta ce me yasa mamu yanzu ga kulu ta ce tana da ciki sannan shi sultan ko makaho ne kalle shi ya san yana tsananin kama da sana gaba ɗaya na rasa wake da gaskiya cikin sana da Kulu wallahi murmushi halin ta haɗi da cewa wallahi ko da a ce yanzu kullum na da ciki gaskiya sultan ɗan sana ne dan kallo ɗaya mutum zai masa ya hango tsagwaron kamar su sai dai idan akwai wani abu a ƙasa dan na tabbatar yanzu ta samu cikin amma ni gaskiya sultan ɗan sana ne cikin sanyin jiki ma mu ce, to kuma dai me Allah ya bayyana da gaskiya amin ya Allah sana yau fa zaki tafi gidan kullum na sani a tun jiya ma na gama shiryawa amma dan Allah yaushe za a family meeting gobe insha Allah shi yasa nake son ma ki tafi tun yau saboda na riga na gama haɗa duk wasu hujjojin da nake bukata waɗannan hujjoji ne please idan mun je can can gani to baka faɗa mu abin da ya kai ka biyu ke ba kan sai da bi haɗi da cewa oh my god yanzu da abin da ke gaban mu za mu ji ko i'm sorry ki kira ta yanzu ki ce mata ga kinan zuwa ba mu so ta dalin nan makulu ta sanar da ita yanzu za ta zo haikulu tana jin haka jikinta ya ɗauki rawa yana kirma dama ta riga ta gama gyara ɗakin da sana ke zama sosai ta shiga mata godiya suna kashe wayar ta miƙe ta koma aikin tarbar sana miƙewa a hankali na ce, mu je ko bata magana ba ta miƙe ta shiga bedroom ta shirya kana ta fito a haraba gidan ta iske shi na jiranta cikin sanyin jiki ta buɗe mota ta shiga shi kuma ita daga ɗan nesa daga gidan kulu da ya tsaya ya zauke ta man ya ƙara jaddada mata kar ta sake ta nuna mata komai a haraba gidan ta suke kulu tana jiranta tana hango sana ta washe baki haɗi da nufarta i love you so much my sana duk duniyan nan babu wanda ya kai mu so da junan junanmu na kuma ƙara baki haƙuri akan abin da ya faru fuskar sana'a sake ta ce haba mai kulu ba komai ba Aiko tsakanin harshe da haƙori ana saba sosai kullu ta shiga lallaba sana tana nan nan da ita tamkar kwai har yana ajiye sana yana fara family yana fakin hangi abu da didi na shirin fita ganin zai sa su dakata cikin nutsuwa da girmamawa ya da su kana yace dan Allah ina neman alfarmar ku cikin rashin fahimta didi yace wacce irin alfarma aryan dan Allah ina so gobe gaba ɗaya family babba da yaro maza da mata har da su juddu mu hada a gidan marigaya alhaji wasu babu ɗan jim suka yi kana didi ya ce lafiya dai ko lafiya lau amma dan allah kar a sanar da kulut da sana cewar akwai family meeting ɗin a dai sanar da hana cewa ya zo da kulut ni ma zan zo da sana insha allah ba dai wannan magana ce za ku kuma taso da ita ba a wannan wata ce sabuwa daban abu zai kuma yin magana didi ya ce ba damuwa Allah kai mu goban za mu zo ka sai kare da kansa ya musu godiya sosai kana tafi abba yace Allah ya sa da lafiya amin ya Allah cikin kankanin lokaci didi ya sanar da kowa cewa gobe akwai family meeting a gidan Papu har shi Hanash din didi ya sanar da shi ya kuma faɗa masa kar ya sake faɗa kultu komai Samuel yana barin gidansa Abbo gidan Papu ya wuce ya je sanar da Mimi da Jadda cewa gobe akwai family meeting a gidan su ma sai da suka sake tambayar su lafiya amma ya ce musu babu komai a ranar mimi ta sa ma'aikatan gidan suka gyara komai tas washe gari kuma ranar family mitu wai har yanzu baki gama shirya ba ne ya haƙuri hana shi yanzu zan fito ina rasa inda zaka kake ta sauri haka wallahi ni dai ki fito kar ki ɓata min lokaci na san ana can ana jiran mu na gama ta ce tana son hijab ba tare da ya mata magana ba ya kalle ta kana juya ya fita Haka hakanan hana shi ya hankalinsa yake kwanciya gabansa sai faduwa yake yana dakan uku uku gaba ɗaya jikinsa ya mugun yin sanyi dan ko abinci ya kasa ci har ta fita sai kuma ta tuno da sana'a da sauri ta koma da baya tana ce masa ina zuwa na yi mantuwa zaune ta iske sana bakin bai ta fito daga wanka tana shafa mai a jikinta za mu fita ni da hana amma na san ba za mu daɗe ba don allah ki kula da kanki kafin da wakin ji murmushi ta sakan mata haɗi da cewa I will sana tana tsaye jikin window tana kallon su har suka fita da sauri ta kira mola a waya ta sanar da shi sun fita yawa ki shirya ki sanya fuska da voice mai ka yanzu sannan ki sa irin kayan da ta sa a jikinta kafin ta fito yanzu okay idan na shirya ta taho ko kai ne zaka zo ka dauke ni no ki jira ni ni zan zo dauke ki yanzu haka ma ina kan hanya okay sai ka ƙara da sauri ta miƙe ta shirya tsaf ta sanya fuskar kulot ta roba da bosmeka ta tsaya a gaban mudubi ta kalli kanta fuskar ta ɗauke da murmushi ta ce sorry kulot it's my time now ta faɗa da murya kulot sak tana cikin haka samu lekirata ya ce ta fito ya ƙara su shi kansa da ya ga sana ya mugun tsananin mamaki sosai shock da firgici ya kama shi dariya ta ce mamakin me kake yi bature dai sai a bashi ya faɗa yana barin haraba gida wallahi daga ni har kullum lokacin da na fara sawa mun yi mugun mamaki su waye tuni ci gaba ya daɗe da je musu jifa har murya ta koma ta ta sat ayya yau sai bozon kula na ma ina ita ina shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa baki ɗaya guntun murmushi kawai yayi ba tare da magana ba babban falon gida alhaji wasu cike yake da mutane gaba ɗaya har da family sun hallara mazansu da matansu yara da manyansu haka ma familin pap kowa yana zaune a wajen Duk tana hakinci ana gaggaisawa zukulun suka shigo tare da hanashi ganin gaba ɗaya dangi da yan uwa ya sa gaban hanashi ci gaba da bugawa da tsananin ƙarfi ita kwa kulut ko a kanta, don bata kawo komai cikin ranta ba ta yi tsammanin matsala wani ce cike da girmamawa suka durkusa suka gaida iyayensu kana suka koma gebe suka zauna wal gaban hanash sai ƙara tsananta faɗuwa yake wasu daɗe da zama ba motar samoli ta fakin haraba gidan samoli ya kalle ta yace kar ki ji tsoro ko kunyar kuwa ki duk abin da ya kamata dan dawo da martabarki cikin izza ta masa murmushin gefen baki yace o oh, na manta fa ashe baki da su yayin maganar yana barin wurin tana dariya ta bayan sa shine gaba tana biye da shi a baya suka shiga falon bakinsa ɗauke da sallama ina yi ne samuli ya suna ƙoƙarin amsawa sana ta shigo sun da irin kayan jikin kulutsak da kuma fuskarta cikin irin murya kulutsak ta ce ina yininku cikin tashin hankali tsoro da firgici razana da ruɗewa gaba ɗayan mutanen da ke falon suka miƙe tsaye da ku saboda tsananin tsoro kasa motsi ta yi yayin da hana yake tsaye kamar an dasa shi sa kansa na wacce za mu kira ta da kulut gaba ɗaya falon aka shiga kallon kallo idan aka kallo kulut sai a juya a kalli sana cikin zanzurotin tashin hankali kulut ke kallon sana tana girgiza mata kai jikinta na rawa da kyar ma ta nufi sana da ke tsaye idan ta kanta ta dafa kafaɗarta ta ce no please karki min haka da girman Allah ta faɗa yadda babu mai jin abin da take cewa murmushi ta yi tare da cewa dole ne muke haka lokacin da na so rufa muke asiri ni tona min nawa kika yi lokacin da na nemi taimakon ki kin taimako na kika yi ma za ki ce karne miki so kike ne ta zama da auren wanda bai sani ba kaina ko so kike ne rayuwata ta kare a haka ba tare da na komai daga gare ta ba ko kina nufin ne ta zama da aure har rayuwa rayuwata dan girma Allah ki rufa mun asiri wallahi ayo zan sa sashe sake ki amma dan Allah kar ki tona mun asiri ki haƙuri kulub hakan ita kaɗai ce mafita hakan ne kaɗai zai kawo ƙarshen komai ya kuma bayyana da gaskiya ta yadda kowa zai san me ke faruwa tsakaninmu da irin shaƙon da ke tsakanin ɗa da mahaifi amma daidai da judu ka su tantance kulub ɗin gaskiya suka yi haka ma abba da mamu kwata-kwata wasu gane sana ba cikin rawan murya abba ya ce wai ke faruwa ne kewa ce ce daga ina kuma kike ya faɗa yana kallon sana murmushi ta gami da kallon samuli da ke tsaye har da hannuwansa a kirjinsa yayi mata alama da ta cire fuskar da voice maker babu musu sana ta cire fuskar da voice maker din a yaso lokacin suka ƙara shiga cikin rudu da tsantsar tashin hankali saboda tsabar tsoro jadda ta san san da ta so mu hawaye ba halan ta kalli mamu ta mata alama da kin gani ko ita mamamu abu ta kalla wanda ke tsaye tamkar an da sashi gumi ya gama jika shi sharkaf ni da ruwa ya kasa koda motsi haka ma jojo sana ta murmushi haɗi da cewa yau insha Allah gaskiya za ta halinta sirrin boye zai fito fili kowa zai san gaskiya al'amari cikin nutsuwa samu le gyaran murya dan Allah kowa ya zauna akwai sauran bayanan da zamu tattauna jiki babu kwari da suka zauna yayin da ziyar ya rarrafa ya rabe jikin halan Anash ko motsi ya kasa yi balle ya samu dama zama samu da kalle shi yace dan Allah ka zauna Anash na ke to Anash yace ci gaba please ganin yanayin da yake cike sa samu mai da kansa ga sauran jama'a Hadi da yin gyaran murya a karo na biyu ya ɗaga da yare ɗin babu ya ce wannan shine littafin aji muhimman bayanai na marigaya alhaji wasu wanda a turanci ake kira da diary mamallakin littafin marigaya alhaji wasu babu ya rubutu kamar haka ni wasim na daura auren ɗana hanash wasim da yar amini na sana hamras na daura musu aure a yau ranar goma ga watan mayu 2018 wanda ya daidai da hijira ta 1439 biyar ga watan shawwal kenan a kan sadaki naira 100 a gaban shaidu mutum shida bayan ni walin sana'a. da malam oda driver na wanda shi ne yawan hana waliyati ba na tabbatar da sana ta yarda kuma ta amince shi ma kuma hana shi ya amince a kan zan aurar da shi cikin ruɗuwa hana shi ya sun ya gami da dafe kansa yana tuna lokacin da fafe kira shi kan magana aure shekara ɗaya da watanni da suka wuce a baya bayan kullu da sana sun zo kan magana auren hana shi da sana fafe ya kira hana shi falansa fafe da hana shi zaune cikin falo ya kalli hana shi ce gaskiya hana shi hankalin mahaifiyarka ya tashi sosai haka rashin haihuwarka na hakan na son ka kara aure a razana hana shi ya ɗago kansa ya kalli fafi tare da cewa aure ba ka ce ba ya aure na ce hana shi matuƙar ka ba kai ne ke da matsala ba da haka shine kaɗai zai kawo zaman lafiya da matsala. game da kwantar da hankalin mahaifiyarka da kuma ta mahaifiyar saboda suna cikin tashin hankali kan rashin haihuwarka kara ka kara ko ita ma kanta kula din ta huta hankalin ta kwanta cikin marere ce murya hana shi ce dan Allah babu kai hakuri ni ba da sha'awar tare mata ko yin mace fiye da ɗaya hana shi dole fa ka ƙara aure ko don cikar ka da mutuncin ka sani babban burin kowane mutum a duniya bai wuce ga yayin aure ya samu zuri'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce ku aure ku hayyafa dan da alfahari da ku ranar alkiyama kamalan mutum ba ta gama cika har sai yana da iyali da zura ni dai dan Allah fa baka banni dan Allah ba zan iya kara aure ba mata ta ɗaya ta ishi ne cikin zahure babu yace yanzu hana shi ni ke maka magana kana yi mun musu da gardama kan sai sun kai cikin girmama ci kai hakuri dan Allah to ba shawara ka nake nema umarni na baka na haka yau ka fito da matar da zaka aura idan kuma ba ka da ita ni zan zaba maka kansa kasa ya ce ba da ita ka zaɓa min ka yarda na zaɓa maka na aura maka kowa ce yi ka yi komai kawai da abin da ya dace kai ba sai ka shawarce ni ba na bar maka komai a hannunka kai da bakin ka kace ka yarda na aura maka kowa ce ko yana da na amince kai mun aure. Allah ya maka albarka ya baka zura ta gari amin ya rabbi tunuwa da wannan yarjejeniyar tasu ya sa hana shi dafe kansa hankali samuel ya taka gaban abu da didi ya mika musu tare din hannun didi na rawa ya amsa daga ƙasa ya ga za a nan fafa da stamp ɗin kamfaninsa cikin sanyin da ke miƙa abu shi ma ya kalla ya miƙa su zafaran wannan yana miƙa wannan wancan yana miƙa wancan haka sai da kowa ya gani kana samuli ya tattaki gaban hanash ya miƙa masa hannun sana rawa ya amsa tabbas wannan sa hannun fafa ne da kuma stamfin kamfaninsu duk falon aka yi jugun-jugun kowa da abin da yake sakawa a cikin ransa cikin zahurai hana je miƙe tsaye gaba ɗaya gumi ya gama jika shi sharkaf yana ƙoƙarin yin magana samuliya murmushi ce kuma ka zauna me aka yi ai da sauran har ziki hana je cewa ya baka dama da izinin ɗaukar da yaron fafu a hankali samun ciro id card ɗinsa ya nuna masu gami da cewa A na shiga gidan kowa ne bincike hukuma da doka sun bani damar yin haka waya baka details mu ana shafa mu da sana rawa saboda tsananin tashin hankali kwantar da hankalinka ka koma ka zauna na baka labari Ana shi zai magana mu ta kama shi ta zauna dan ta fahimci ba baya cikin hankalinsa to sai kuma aka shiga tunanin labarin ba dan kasancewar a cikin labarin da sana ta ba samu ta sanar da shi cewar lokacin da ta haifi sultan papa ya je asibiti kuma har ya musu fido yasa samu zurfafa tunaninsa ta yadda zai ya samu babu da kuma darinsa don ya tabbatar zai samu wani abu cikin dare din wanda zai iya taimakon su na haka ba tare da bata lokaci ba ya fita hau motarsa ya nufi gidan babu a kofar gidan ya yi fakin gami da yin hon mai gadin ya leko samole ya masa alamar da yazo ba musu mai gadin ya karasa ya tsaya daga dan nesa da samule cikin nutsuwa samule ya kare masa kallo a gano abubuwa da dama a tattara da mai gadin ciki ko har da tsananin tsoron da yake ciki ka saki ranka taimako na za ka yi don Allah ba damuwa ina jin ka cewar mai gadin samu ce kana shiga cikin gidan nan faɗin marigaya alhaji wasu malam lafiya me kake nema murmushi samu ka na ce ni lauya ne kuma ina bincike ne dan shiru mutum mai idan sa kan samu ka na ce ta ya zan yadda da kai id card din sa ya ciro nuna mai gadin gami da cewa ka iya karatun boko ina iya to karbi ka duba amsa ya duba kana ya mayar da samuli amma duk da haka bai gama yadda da samuli ba dan har lokacin a tsorace yake yace to yanzu me kake so taimako na za ka yi samuli ya bashi amsa cikin rashin fahimta ya ce wani irin taimako dan Allah ka taimaka min ka shiga fadin marigaya Alhaji Wasif ka dauko min wayarsa da dare dinsa wani irin kallo mutumin yawa samoli kana ya juya da niyyar tafiya da sauri samoli ya buɗe motar ya fito ya tar gaban mutumin don Allah malam ka taimaka min mana wallahi ko nawa kake so zan baka kana son ka ja min matsala ka jefa ni cikin masifa da bala'i ko ko kana son na rasa aiki na ne a babu ɗaya. idan sun kore ka ko an samu matsala ka zo zan baka wani aikin ko na baka jari mai tsoka yanzu ma dan jirani na soma baka na shan drinks cikin motar sai koma ya dauko bundle na 100k guda biyar na 500k ka mai gadin yace ga wannan ka soma manage da shi kafin ka kawo mu annan sana rawa ya amshi kudin ya kankame zan bakin sa har kunne yace duk wannan na ne ina ka ne na kuma baka so kyauta idan ka gama aikin da na saka zan kuma baka wasu kamar yadda idan suka kore ka daga aiki zan baka wani aikin washe baki yace to madalla yanzu me kake so ai so nake ka samu mun dayaran fafa da wayarsa in dai wannan ne babu damuwa gobe ka da ka amsa to ta yaya zaka samu dan bana son a samu matsala kar ka damu cikin gidan nan nake zaune da mai daki na mama Laila boss quarters kuma ita ke musu aikin cikin gida duk bayan kwana biyu uku tana share fat din ta gyara dan kai ya kura shiru samule na yace ka tabbata babu matsala eh insha Allah babu wata matsala guda sosai ka kana juya zai tafi mai gadin yace dan Allah ka tabbata ba cutar da mutanen gidan nan ka yi ba ba cutar da su zan dan ne ba mu mutuci ne haka ne nagode sosai bayan kwana biyu samule koma ya karɓi dare da wayar Idan sa kan hana shi yace to kaje yadda aka yi na samu dare da wayar fafu bai yi magana ba da ido kawai yake bin samu cikin nutsuwa samu ya juya ya connecting din system ɗinsa da microlet tv da ke fala take bidiyon da fafu ya ɗauka a hospital lokacin da aka yi sultan ya bayyana daidai inda fafu ya ce masha Allah kamar su ɗaya sadda ubansa sai da ya fi hana shi fari ya biyu su abu amma sa irin na sanani sultan fafi ya miƙa sana ta amshe shi hawa yana su mata duk maganganun da suka yi a lokacin tsakanin fafa sana da kulut sai da ya bayyana har zuwa lokacin da sana ta danka kulut kyautar sultan da maganar da suka faɗa junansu duk sai da kowa ya gani yana karewa samu lekuma kuma system da kyamara bidiyo da sana ta je gidan kulut ya bayyana tun daga farko zuwa ƙarshe har zuwa wajen da sana ta yi wa kulut tambayoyi tana ba ta amsa gaba ɗaya falon gaurewa ya da maganganun mutane wasu na salati wasu na jimami da tafi hannu hannash da shi da babu duk ne don kwata-kwata bai masan a duniyar da yake ba kulut ta yadda ka san an zare mata ranta da rayuwarta gaba ɗaya lokaci ɗaya kuma komai na ta can harjinta da ganinta ɗaukewa suka yi ba ta taɓa tsammanin wannan baƙar kuma mummunan rana tana zuwa ba ke sa ko da wasa ba ta tanade ta ba da yadda kake tsammanin tsantsar tashin hankali to kullu tana cikinsa shiru kawai ta tana tunanin ta inda za ta bullo al'amarin jikin ta na bari ta rarrafa ta je zaman sana'a muryar ta kasa kasa yadda babu mai jin abin da za ta ci. ta so mai wa sana'ar a kin cuce ni kin tarwatsa tsaman yau da gobe ta amma ki sani ki ma ba zan taɓa barin ki kirayo cikin salama da kwanciyar hankali ba kamar yadda kika kunyata ni ki ma sai na kunya kamar yadda kika tozarta ni cikin jama'a ba zan taba mutuwa ba ba tare da naga ke ma kin tozarta ba kin wulakanta ni kin ci mutunci na sannan kin tona min asiri wallahi tallahi ko zan mutu ke ma sai na wulakanta rayuwarki gobanki da duniyarki to ma sauraro nan za mu dakata da wannan labari a cikin littafin rashin sani wanda Hawa Usman Jidda ta wallafa kuma Al'ajabi TV ta ɗauki nauyinsa ni kuma Muhammad Umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku ta lafiya mu haɗu a shiri